wannan abun yana nan ga karuwa yana nan gaba da tsoro suna nan ga hito muna wuri ruwan da ban tsammani kullum ajan kin nan na transfer d'argent ana yawan kai musu hari mun diba muna tsammanin wannan abun ya danganta da shaye-shaye ya danganta da mutane halinsu ya hara sakewa ba hali irin wanda muka sani ba na mu da aka sani kasar nishar, ba mu gadi waɗansu abubuwa me yanzu daga baya bayan nan fi sabilillahi yanda kuka ce abin ya hara yawa muna son a dibi wannan abun eh, a dokan mai matakai waɗanne irin matsaloli ne yanayin tsaron da aka shiga eh, ke haddasa wa harkokin cibiyoyin naku na aikewa da sakonnin kuɗaɗe to ya shahe eh, rayukan mutane paske na ko dai ba harka kuɗi za mu zance ba wannan ajan da suke nan biyan mutane ne kuma neman zuha su ne suke nan ga yi hakkin su ne suke nan ga nema sai ka ga wani ya hito can da wata niyya har ya kai inda zai halbi mutum muna fata ga Allah Allah ka mana saukin shi kuma muna neman ga gwamnati ta dibi wannan abun da idon rahama paske duk abun da ya shahi transfer d'argent ya shahi economy tattalin arziki ya shahi kuma mu da kanmu Musa kamera Musa sekirite wani bi inda baka tsammani nan ne yake hitowa ah, kuna ganin ya kamata a ba ku damar ƙara yawan jami'an tsaro kenan eh ka san kowa da aikin shi mu aikin mu eh, tallafin economy yadda muka ce security aikin gwamnati ne fi sabilillah muna bakin kokarin muna doka yadda kuke ganin muna doka masu gadi muna doka vigil me abu ne <laughs> bai wadatar dan kasuwa bai son asara me in Allah an riga kawo ta ba abinda me bu abinda ke mana ciyo har ya zamanto har a halbi mutum wannan vrema mu abu ne da ya tada mana ya hankali sosai da sosai irin wanga abin wata rana ma zaka nemi ma'aikacin da zai zuwa ya ce saboda eh, albashin da zaka bashi bai iya ya zamanto ya sai da ran shi